Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja. akan mitoci 1621 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'aniya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoton kan korafin da 'yan tsageren Niger Delta da aka yi wa ahuwa za zamanin mulkin marigayi shugaba Umar yar Adwa kan biyan su kuɗin gyara ka. Some of us were fishing, we are doing other job. Ni memba ne na gwagwarmaya Naja Delta, ni ma yana cikin wanda yar Adua ya garantin mu amnesty. Eh gwamnatin in har za ta yi ta tsaya ta mai da hankali kuɗaɗen da take ba ina yake tafiya ne kuɗin in ta bayar ta duba shi wani ba ta bin sawun kuɗin kuma ba ta so ta sa ido ta sani a gwamnatin wani bangare bai sani ba ko bangaren sun san da kuɗin yadda ake da kuɗin ai. A jamhuriyar Nijar kuma kira ake yi na aiki tare tsakanin sabon shugaba bazum da prime minister umaru amadu. muna son saboda ala da nabi shi aiki saboda ala shi gwamnati na gaske wanda sa a taimaka mun jihar kuma jihar ta cikin kangi da take don a sai da aikin da aka iske alhaji muhammadu su yi. su a ƙara ƙarfafa shi abinda bai gyaru ba cikin aiki a gyara shi yanzu abinda kuma ya kamata a kara a ƙara saboda al'ummar Nijar samu jin daɗi su ce goma dan haka. Muna da shirin ciwon ya mace da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar cewa duk wani baligi a Amurka da ya cancanci a yi ma allurar rigakafi a cikin makonni biyu za a yi masa rigakafin coronavirus wanda ya rage makonni biyu na wa'adi da a farko aka ayyana fara yin allurar rigakafin. Biden ya faɗa a fadar White House cewa babu wani sauran rudani, babu wani sauran takunkumi da zai kawo rudani. wanda ya ce nan da sha tara ga watan mayu duk wani mai shekaru sha takwas ko sama da haka zai cancanci a yi masa allurar rigakafin sanarwar ta shugaban kasar tana zuwa ne yayin da ake kara samun waɗanda suke kamuwa da covid-19 karo na hudu a kasar wanda ake kara samun masu harbuwa tsakanin matasa biden ya yi gargaɗin cewa ba mu shawo kan annobar ba har yanzu muna da sauran aiki da zami har yanzu muna fagen fafatawa da wannan kwayar cuta na a mutu ko a rai majalisar zartarwa kasar sudan ta amince da wani kudiri jiya talata wanda zai sauya wata doka da aka kafa shekaru 63 da suka shige da ta lalata duk wata dangantaka tsakanin kasar da Isra'ila a cewar wata sanarwa. Shawarar da nufin gyara hudar diflomasiya da kulle yarjejeniyar kasuwanci tare da ƙasar Yahudawan tana zuwa ne watannin baya-bayan nan da kasashen biyu suka kulle yarjejeniyar zaman lafiya. Sudan ta bi sahun kasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da kuma Maroko wajen soke dokar da ta hana kasashen Larabawa da ƙawayenta yin kasuwanci tare da Isra'ila. A shekarar da ta gabata a kasashen Masar da Jordan ne kaɗai a cikin kasashen Larabawa suke mutunta ɗiwaikin Isra'ila. Kafin wannan lokaci an sanya takunkumi mai tsanani wanda ya haɗa da tara mai yawa da hukuncin zaman gidan yari ga duk waɗanda suka bijirewa dokar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata Amurka ta sake jaddada ƙudurinta na kare Ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta da kuma kare yankunanta. amma ta dakatar da nuna goyon baya ga kiran kyiv na neman a hanzarta ba ta damar memba a kungiyar tsaro ta nato sakatariyar yaɗa labarai ta fadar white house jan saki ta shaida manema labarai cewa mun daɗe muna tattauna kan wannan buri tare da ukraine lokacin da aka tambaye ta game da sabon yunkurin ukraine don ta shiga kawancen sojoji na kasashen yammacin duniya saki ta kara da cewa suna goyon bayan ukraine sosai amma wannan shawara ce da kungiyar nato za ta yanke Ukraine tare da Amurka da sauran kasashe kawayenta na yammacin duniya na ci gaba da nuna damuwa kan zirga-zirgar sojojin Rasha a 'yan kwanakin nan akan iyakar Ukraine, wanda wasu ke ganin wani yunkuri ne na tsoratar da Kiev. A jiya Talata, asusun ba da lamuni na duniya IMF ya ce, tattalin arzikin duniya yana murmurewa fiye da yadda ake tsammani daga annobar cutar coronavirus. Hukumar ta IMF ta ce, ana sa tattalin arzikin na duniya zai bunkasa da kashi shida cikin ɗari a wannan shekara kuma zai ƙara samun ci gaba da kashi hudu da ɗigo hudu cikin ɗari a dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya ƙaru cikin hanzari daga faɗuwar da ya da kashi uku da ɗigo uku cikin ɗari a shekarar da ta gabata a watanni mafiya muni na annobar da ta yada a faɗin duniya bayan da ta samo asali daga kasar china karshen dubu biyu da sha tara babbar masaniyar tattalin arziki ta imf jita gopinata ta faɗa a washington cewa cigaban tattalin arzikin da aka gani ya nuna ƙarin tallafin kuɗi da aka bayar a amurka ƙoƙarin yin allurar rigakafin da ake yi zai haifar da ƙarfafa farfaɗo da tattalin arzikin nan da tsakiyar wannan shekarar da kuma ci gaba da juriya na ayyukan tattalin arziki ga annobar a ɓangarori da dama na duniya a makon da ya gabata amurka ta ba da rahoton cewa an samu ƙarin ayyuka 916 a watan maris mayakan da ke da alaka da kungiyar 'yan ta'adda ta is sun sace akalla mutane 19 da aksarin su fararen hula ne a kusa da wani gari da ke tsakiyar siriya kamar yadda kafofin yada labaran kasar da kungiyar saka ido suka ce an sace mutanen ajiya talata bayan da wasu gungun mayakan is suka kai wani hari na bazata kan sojojin gwamnatin siriya a kusa da garin alsana da tsakiyar lardin hama na siriya kamar yadda kungiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta siriya da ke birtaniya ta rawaito akalla fararen hula sha ɗaya na daga cikin waɗanda mayakan is suka yi garkuwa da su a cewar kungiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta siriya sauran takwas ɗin rahotanni na cewa sojojin gwamnatin siriya ne harin ya kuma yi sanadin mutuwar farin hula ɗaya tare da raunata wasu da dama kamar yadda kamfanin dillancin yaɗa labarai na sana'a ya rawaito Iran da kasashen duniya masu karfin tattalin arziki sun gudanar da tattaunawar da suka bayyana a matsayin mai ma'ana a jiya talata. Kana suka amince da kafa kwamitocin aiki don tattaunawa kan takunkumin da Washington za ta iya cirewa da takaita ayyukan nukiliya da Tehran za ta iya yi yayin da suke kokarin farfado da yarjejeniyar nukiliya ta 2015. Masu shiga tsakani na Turai sun fara kulla alaka tsakanin jami'an Iran da na Amurka a Biyana. yayin da suke kokarin dawo da kasashen biyu don yin aiki da yarjejeniyar wacce aka ɗage mata takunkumin da aka kakaba wa iran din saboda hana ta aiwatar da shirin ta na nukiliya tsohon shugaban amurka donald trump ya fice daga yarjejeniya a 2018 wanda hakan ya sanya iran ta haura adadin da aka takaita mata na shirin ta na nukiliya da zai sa yi mata matukar wahala ta samar da bom na nukiliya abinda ta musanta labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. A yayin da a yau Laraba bakwai ga watan Afrilu sabon Firayim Ministan Jamhuriyar Nijar Umaru Amadu, ke shirin halartar zauren Majalisar Dokoki don rantsuwar kama aiki. 'Yan kasar sun buƙaci shugaban kasar Bazun Muhammad da Firayim Ministan su haɗa kai don samun nasarori a ayyukan da ke gaban sabuwar gwamnatin da ake shirin kafawa a nan gaba kamar yadda ministan watsa labarai a gwamnatin da ta shuɗe Salisu Muhammadu Habi ya bayyana. Najeriya. Eh, Mahmudu an ga samun dai san shi. Ma'aikaci na na ƙasar na ya daidai shi na aiki kuma ya daidai shi na cikin ayyuka na gwamnati to alaf da ɗari tara da sa'in. Ganin mu ya iya shi wannan aikin don shi da ilimin wannan abubuwa tun da ya ilimi na akwanta na lise da na sauransu kuma na abin tattalin arziki na ƙasa. Kuma ya riƙe wurare ministori da yawa na cikin wannan ƙasa hanna kuma shugaban zauren shugaban ƙasa da minista kuma. muna son saboda Allah da nabi shi aiki saboda Allah shi gwamnati na gaske wanda ya sa a taimaka ma Nijar kuma Nijar ta cikin wani kangi da take ya so a ta da aikin da aka iske Alhaji Muhammadu su ya yi to a ƙara ƙarfafa shi abin da bai gyaru ba cikin wancan aiki a gyara shi yanzu abin da kuma ya kamata a ƙara a ƙara saboda al'ummar Nijar su samu jin daɗi su ce goma da haka amma kuma sai an rage duk abubuwan da zaman to ba su alheri ne cikin ƙasar nan kuma a yi aiki saboda Allah da Annabi kar a yi aiki na yabe ta na wannan nika so ba na kuma na a buɗe hannuwa dan ƙasar nan ta kowa ce a yi kira ga kowa wanda da ya aiki da shi aiki da shi saboda kasar da daɗi. Minista ɗazu kana cewa ya kamata ya yi gwamnati ta gaske kamar ya kake ni kenan. Abin da ya kamata a samu ma'aikata na gaske saboda ala na ministori waɗanda za su yi aiki da sun zo su su aikin za su yi. Kar ya zamanto jami'in siyasa su ba da samun jaki na cikin jakkai su sa mutumin na kwarai dan Allah da annabi dan ko ne jami'a cewa ke jami'a ga an baki guda an baki uku an baki hudu ministorin to ya kamata su sa mutane na kwarai maza da mata da samari da kuma wanda sun ka cancanta da sun kama aikin na bisu aikin da an ka basu su yi shi kuma shi saboda Allah da nabi. Kana ganin za a bashi cikakkiyar dama ko kuma cikakken yancin gudanar da aikin nan kamar yadda ya kamata kasancewar magana ce ta eh, haɗin gwiwa ko kuma ƙawancen jam'iyyu. ai kwarai ko dole a bashi ayin kana tunani wannan abu a yi shi da kyau da kyau diwa yanzu shekara goma muhammadu su yi shi da birji dafi ne ba tabbalin kuma su ba saboda shi shugaban kasa shi amince ma birji dafi ne an ga zama an ka aiki kenan in tun da shi kai ne bazum muhammad shi na da kan kai ne ba dole an ka shi ba ya zabo muhammadu umudu to mun tabbatar da zai ba shi kuma umarni shi ba shi aiki saboda allah da annabi iya zamanto shi shugaban kasa na son nishayar iya zamanto shi firaminista na son nishayar sun ka ɗauki ministori masu son ƙasar nishayar sauran ma'aikata na son ƙasar nishayar to allah yarda za aiki wanda zama a zo na gari ni dai ga gani ga nika tamha abin zai ta don shi ba zum ba zai yarda ba a yi mai tsambali. Tsohon ministan labarin jamhuriyar Nijar Salisu Muhammadu Habi kenan a zantawarsa da sula Muni Barma ta wayar tarho. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Tsagerin Naija Delta da suka tuba aka yi musu ahuwa zamanin marigayi shugaba Umaru Musa 'yar aduwa na kokawa kan yadda ake samun tsaikon biyan su kuɗin gyara halinka a wata. Ga rahoton Lami da Abubakar. Tubabbin 'yan bindigar yankin Niger Delta da suka aje makamansu a zamanin mulkin marigayi Umar Musa 'yar Aduwa na ci gaba da koka cewa ana zalunta su a kudaden da ake biyan su na wata-wata da ke cikin tsare-tsaren shirin afuwar gwamnatin Najeriya gama abin da suke cewa. Everybody go for the training and come back. Later we see that uh, the money that federal government gives to us has not been given us completely. Wannan yana cewa ne dukkaninmu tsofaffin 'yan bindigar bindiga a yankin na Niger Delta mun samu cikakken horo a sansanin 'yan bindiga da ke garin Ububura a jihar Cross River cikin tsare-tsaren ahuwa na aje makamai na gwamnatin tarayyar Najeriya amma daga bisani mun gano cewar kudaden da gwamnati ke biya a wata-wata waɗanda suke cikin tsare-tsaren shirin ana zaluntar mu a bisa ga haka kimanin dubu ashirin ne ake cirewa a kowane wata Allah ya ce wannan abin damuwa ne matuka kuma muna buƙatar a dinga biya mu a cikin asusun ajiyar mu wanda ke hannun gwamnatin kasar a shirin na afuwar gwamnatin tarayya kuma mafi yawancin mu masu kamun kifi ne amma yanzu babu kifin saboda gurbatan muhalli a yankin na Niger Delta. Ni memba ne na Niger Delta, ni ma yana cikin wanda eh, in har za ta ta tsaya ta da hankali kudaden da take ba ina tafiya ne kudin in ta bayar ta duba shi wani ba ta bin sawun kudin kuma ba ta so ta sa ido ta sani a gwamnatin wani bangare bai sani ba ko bangare sun san da kudin yadda ake da kudin ai akwai tsohon yan gwagwarmaya da ake ganin manya ne da su ake raba kuɗin nan wannan ko bashe ko babu da su da yan siyasa su suke raba kuɗin ba su yan siyasa manufar su in an ba kowa kuɗi kowa zai je ya kama gaban sa ba lalle bane bai zai yana fadanci ko kuma gobe an ce mar zo ka je ka aikata tabarna ya zo ba haka kuma tsofaffin yan bindigan na yankin Niger Delta da suka aje su sun ce idan aka ci gaba da zalunta su to za su ci gaba da kawo tsaiko

kan harkokin ayyukan tsaro a yankin Niger Delta musamman ayyukan hagar mai a yankin. Gaskiya maganar ahuwan nan gaskiya kwarya ba ta biyan kudin sabulu. Kai imajinin a ce a kai mutum ya je ya training har na piloting tukin jiragen sama ai ya fi tsada amma a ce mutum baya ka gama wannan training nan a ce ka dawo kawai ka razubi. Mutanen mun da su yi abun nan din nan su yi amnesty din nan an ba su kuɗi in suna so su je su yi barana ma za mu ne ma za mu musu kai kana ce abun iri wannan ku kuma ka ce wai gashi gashi kana so ka ji ka yi barna in ka yi barna wallahi ni ne zai fada ma gwamnati wai kai ne ka yi barnan din nan a girgin ruwan da suna tafiya kuma wanda ba su da abun nan ba su cin wannan kudi din nan da wanda suna ci kudi din nan bai ishe su ba to in an ba su 40,000 naira suna da yaya da mata na za su ba ma yaya na za su ba ma mata dole ne ai su ma su shiga cikin abun nan barna din nan duk kokarin da na yi nijin tabbakin shugaban gudanarwa na shirin afuwa gwamnatin tarayyar najeriya ya ci tura lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya ta madalla masu sauraro kada dai a sha'afa muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja ga wannan sako daga washington dc Shekara ɗaya kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita korona ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar juma'a tara ga watan afrilu da kuma juma'a sha shida ga watan afrilu murya Amurka duniya a tafin hannunku. Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. To madalla yanzu kuma Aisha Mu'azu gare ki da shirinmu na gaba. alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Mu'azu. ciwon ya mace a yau ya karɓi bakuncin Hajiya Hajara Lawal tsohuwar ma'aikaciyar gwamnati a jihar Yobe wacce za ta ba mu labarin irin goge wadda ta samu a fannin aiki sai kuma Hajiya Halima Usman shugabar kungiyar Halima Factor Community Initiative wacce za ta yi bayanin irin ayyukan da kungiyar tata take aiwatarwa. Na fara da yi wa Hajiya Hajara tambaya a game da tarihin aiki ga kuma abin da take cewa. a ƙashin gaskiya ni na yi primary school dina a amshi primary school domin shine a cikin ward dina tun da farko shine da primary sauran kauyukan namu daga baya ne suka samu primary amma a lokacin da ni nake primary school age amshi din ne take da shi sannan sauran kewayen da suna turo su gura da na gama sai na secondary school dina a ggss maiduguri wanda yanzu ya zama ggc maiduguri daga nan kuma da na gama ggss maiduguri sai na tafi university of maiduguri na kammala a 1983 na gama university na dama ni am a trained teacher na koyi education ne abin da na karanta BA ed to na zo na zama malamar makaranta daga nan har na zama vice principal har na zama principal sai aka yi creating yobe da muka dawo yobe ni gaskiya ban yi aikin makarantan ba sai na koma commission for women daga commission for women shikenan daga baya ne dai ta zama minister of women affairs to daga nan sai aka bani supervisory counselor a jakusko local government na dawo Akabani. chairman na rukun kwarya bayan an gama zaben kuma aka bani director general daga director general aka bani permanent secretary bayan permanent secretary kuma daga baya aka zo aka bani commissionership daidai lokacin da na gama commissionership din shekara uku da wata bakwai shi kuma ya zo daidai lokacin da ritaya ta zo sannan sai na ritaya na zauna yanzu kuma an bani commission membership kamar board membership yake a house of assembly service commission to ayyuka kan gashi nan iri-iri na gaya miki to irin aiki ba irin wanda dai kam dai dai gwargwado na yi su daban-daban a matsayina na mace. To baya ga wannan kungiya akwai wani aikin da kike yi? Ni aikacin gwamnati ne, ni kuma a ce, ina wallafa takardu na kamar tatsuniyoyi domin koyar da yara akan amfanin zuwa makaranta da yadda za mu tsabtace muhalli da kuma halaye masu kyau da yara ya kamata yara su girma da shi. wato abin da kawo na kafa wannan kungiya ganin kunshi da damuwai da mutanenmu na arewacin najeriya musamman mata da yara suke fuskanta domin in karfafa yara ko kuma taimaka ma yara da magana zuwa makaranta domin samun ilimi da zai taimaki rayuwarsu da mata da kuma taimaka ma mata kuma samun ah, ko sana'a ko wata abin da zai taimaka musu. To hajiya wani irin gogewa kika samu game da aiki a matsayin ki na mace a wannan yanki? Experiences ai da yawa ne ba ɗaya ba ba biyu ba. Experience ɗin da nake da shi na ɗaya ne na gani cewa eh mutum ya saka nashi gudunmawar saboda a samu a kawo ci gaba na ita wannan jihar. Mu koma kan batun kungiyar taki. Abin da muke a wannan kungiya mai zaman kanta shine muka karfafa mata da yara su samu ilimi na boko domin kyautata zaman su nan gaba a makarantu makan kokarin taimaka ma mata ta wurin ba da abin da ake a turance wato scholarship kenan wato tallafin karatu ba mata kaɗai muke yi ba har da matasa ma mukan yi akwai inda mukan bayar da wannan taimako na makaranta tallafin karatu mukan ba ma mata da matasa da yara masu kokari masu kuzari masu kwazon karatu kenan amma kuma ba su da karfi ba su da hanyar biyan wa'annan bukatu ba sannan kuma muna taimaka mata wurin samun sana'o'i na abubuwan da ya kamata su koya don su iya aiwatar da wani abu da zai taimaki rayuwarsu. Mutane suna gani cewa idan ba a janyo mata cikin al'amuran mulkin gwamnati ba, ba za a samu maslaha dangane da matsaloli da suka jibinci mata da yara ba kasancewar ita mace ita take sanin ciwon ya mace. Wato shi sha'anin gwagwarmayan aiki shine idan har mace za ta yi gwagwarmayar aiki kuma ta yi ci gaba a wajen aikin ta samu moriya na aikin to gaskiya fa sai ita ma ta zama tsayayya ya jajircewa a wajen aikin kafin ya zammana ta mori aikin na tuna lokacin da aka yi creating na yobe daga maiduguri ne aka yi transfer mu zuwa yobe din a can ne za mu kwana don lokacin ba gidaje in mun kwana a maiduguri mu zo mu yi aiki a yobe a damaturu sannan kuma da yamma mu koma mu kwana a can mu zo ni fa matar aure ce da karfe hudu na tashi in dora sanwa in dafa breakfast in dafa lunch karfe tara ina yobe line ina kokuwan shiga yobe line in zo da maturu in yi aiki kuma mun yi sallar la'asar uku da rabi zuwa karfe hudu kuma mun je yobe line muna kokowa mu shiga mu tafi haka na yi ni ban fasa zuwa aiki ba har ranar juma'a ina zuwa aiki akwai shugabanmu sai ta ga jajircewa na akan zuwa aikin nan daga maiduguri ba yake zuwa kulli yomin ita ne ta ce min ran juma'a din inda ki bar shi mana sai ce ayya kar fa ranan juma'a nan ban zo ba kuma aiki ya miki yawa ke ce shugaba mu ne na bayan ki ai mu ne ma'aikatan sai ta ce ba komai idan har akwai aiki in Allah ya taimake mu za mu gane shi tun ranar Alhamis. mu mun gane shi ran Alhamis to zan ce ki zo Juma'a. To aiki jajircewa ne mazan nan da kuke kallon su su ma suna kallon mu. Baya ga tallafin karatu akwai wani abu da masu cin gajiyar tallafin suke cin moriyarsa? A ofishin mu muna da wurin koyaswa wannan mukan koyar da mata da abubuwa daban-daban kamar na ilimin zamani na wanda ake ce da shi kwamfuta kenan ko. Na'ura mai kwakwalwa. Yawwa muna yin irin wannan koyaswa kuma muna da so da dama muka samu mata da sukan zo suna da kuzari suna da mamarin su koya domin yanzu zaman da muke ciki komai ya koma aikin kwamfuta dole ne kowa ya koya wannan saboda sai ka ga lokacin rubuta jarabawa yaran mu da yawa ba su iya amfani don yawancin jarabawa yanzu ana yin shi akan wa'annan wato na'urori ne yaran mu da yawa sai ka ga ba su iya ba sannan muna koya musu sana'o'i kamar inda ake yin su sabulu su man shafawa da sauran dai abubuwa haka kuma muna koya musu yanda bayan suka iya yin wa'annan abubuwan yaya za su sayar da shi domin su samu biyan bukata so mu ba wai mu koya maka a'a ki zo ki koyi yin sabulu ki zo ki koyi yin man shafawa sannan in kin gama ki tara a gida ba a'a yaya za ki domin ki sai da shi ki samu dan taro da sisi don biyan bukata ta yaya mata za su taimaka wa mata domin da yawa ana cewa mata ba su fiye taimaka wa 'yan uwansu mata ba eh wannan din ana faɗa lalle quiet oride amma gaskiya ni ba ni da wannan halin ni ba matar da za ta zo gurina tana neman taimako in ki ba sai dai abin ni ma ya fi karfi na amma in abu bai fi karfi na ba gaskiya ina taimakawa kuma duk waɗanda na san su suna taimakawa na san hajiya hawa mai na bukar akwai ta da taimakon mata na san hajiya fatsuma talba akwai ta da taimakon mata akwai na san hajiya asma'u kabir kwalo na san ta da taimakon mata na san hajiya mero amshi na san ta da taimakon mata na san hajiya khadija bukar abba ita wannan kam nata ya wuce ma gona da misali domin ita irin taimakon da take babu wanda ba ke iyawa irin nata na san hajiya halima joda taimako take yi sosai sosai tukuru ba matan ba har mazan To saboda haka waɗannan mata wanda tsayayyu kam suna taimakawa. Menene babban burinki akan masu cin gajiyar kungiyar nan taki? Damuwa mu akan 'yan mata ne. So yaran nan suna makaranta na primary ne ma mun yi alkawari cewa 'yan matan da suke cikin su don sau da dama sai mu ga 'yan mata in an gama primary ba a iya zuwa a ci gaba a makaranta na na biyu kenan wato secondary. So muna kokarin karfafa cewa duk 'yan matan da muka yi musu suka zama mana kamar ambassadors abin da muke ce musu kenan yaran mu na primary school muna ce musu ambassadors yawancin 'yan matan mun yi alkawari cewa in sun shiga secondary school za mu ci gaba da biya musu bukata domin mu tabbatar yaran nan sun gama makaranta don yawancin sun an shiga secondary sai ga an wasar da makaranta don za a je neman kuɗi ko a shiga talla ko a je a yi aure so haka nan ya sa muka sa wannan dokan cewa za mu ci gaba da taimaka ma yaran nan har su gaba secondary school Allah ya da kuma su samu jami'a su je su ƙara ilimi domin su samu abin zaman rayuwa. mai sauraro. A nan za mu ja birki a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Sai zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu, a ji mu da wani sabon shirin ciwon ya mace. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu, Hajiya Hajara Lawal da Hajiya Halima Usman. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar muni lafiya. gaishe da Aisha Ma'azu. Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. mu fara shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar bisa ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da tarauto mana cewar babban basarakin birnin garwa mai mataba alim hayatu kuma karamin minista a bangaren hukumar lafiya na kasar jamhuriyar kamaru daya daga cikin masu bayar da shawara a bangaren cutar ta coronavirus kana kuma babban memba a jami'ar adpc ko civilian ta shugaba biya ya rasu bayan ya yi fama da gajeruwar rashin lafiya yana yana da shekaru 75 a duniya da aihuwa sai kuma jaridar Leonardo Cameron an da ita kuma ta gulmuta mana cewar wani hatsari ya sake afkuwa a jihar gabashin kasar jamhuriyar Kamaru musamman ma akan hanyar Baturi zuwa baituwa mutum shida ne suka kwanta dama kuma waɗansu da dama suka jikata sai kuma jaridan Cameroon News an da ita kuma ta shaida mana cewar hukumar da ke damko manyan barayin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru operation epervier ya sai tana kokarin maka tsohon ministan lafiya mataki na farko a gidan kaso tunji unguwa an kama shi ne tun a watan janairu na shekarar dubu biyu da goma sha tara jaridar economy kuma cewa ta yi kayayyakin masarufi suna tashin gauran zabi a kasar jamhuriyar kamaru musamman ma a manyan biranen kasar ana gab da shiga watan azumin ramadana sai kuma jaridar lomisaje ta kasar kasar jamhuriyar kamaru ita kuma ta hango mana cewar tsohon babban limamin cocin katolika na kasar jamhuriyar kamaru christian tumi shi ma ya kwanta dama ranar biyu ga watan da muke ciki bayan ya fama da rashin lafiya sai kuma jaridar afin media anda ita kuma cewa ta yi marigayi mai mataba sarkin garwa alum hayatu ga dukkan alamu da cutar corona virus ne ta gama da shi a halin yanzu dai shugaba biya ya bayar da jini sama na musamman domin kai shi garin shi na aihuwa garin Garwa An da yake gudanar da sarautar sai dai cutar ta same shi ne a birnin an da yake gudanar da ayyukansa na karamin ministan lafiya a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Kalara da ita kuma ta kurmata mana cewar jam'iyyar ADP ko CPDM ta shugaba biya tana kokarin gudanar da wani babban taron ta na kasa baki daya domin sabbin canje-canje da ta take buƙatar yi a cikin jam'iyyar bayan sun kwashe shekaru 39 suna gudanar da harkokin mulkin su a ƙasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa sai can da yamma karfe hudu agogon Najeriya abokan aiki a Washington DC za su shigo da sabon shiri. Mu zama lafiya wassalamu alaikum.